الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو درم بيو قوة رمضان hijiran manzon الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا دوبو da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ya zo daidai da daren bakwai ga watan shida 2016 cikin ikon Allah da kaddarawansa ga mun sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na binu fodiyo wadda yake cikin garin jalingo masallacin da aka fi sani kuma da masallacin dr ibrahim jalo muhammad mun hadu munasaba cikin wannan wata na ramadan domin bude wannan karatu da wadda aka saba yi kowane shekara na tafsirin alkur'ani mai girma wadda malaminmu kuma shugaban wannan kungiya na jama'atu izalatul bidiya wa ikamatus sunna na taraba state kuma shugaban malamai na wannan kungiya mai albarka na ƙasa kuma daraktan semina na ƙasa. insha Allah yanzu za mu ainihin ba da wannan abun magana ga ainihin dokta domin ya yi jawabai na ainihin bude wannan karatu ko kuma tafsiri na wannan shekara Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon shi kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata lami lafiya kuma ya nuna mana karshensa dukan abun alheri da ke cikin wannan watan ya Allah ka ba mu shi kuma sharri muna roƙon Allah ya ainihin kare mu da shi Dr. Bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا ثلاثة درن بيو قوة رمضان hijira 1437 wanda ya dace da daren bakwai ga watan Jun huzairan shekara goma sha shida, allah maɗaukakin sarki da ikonsa da minnarsa ya ba mu dama Ah, mun halarci wannan wata na ramadan mun kuma samu damar a ah, sake haduwa insha Allah ta'ala saboda sauraron alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci namu masallacin Usman bin Fodio da ke nan Jalingo saboda sauraron alkur'ani mai girma da kuma fassararsa ko tafsirinsa muna roƙon Allah malaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a wannan majalisi namu na tafsiri ya taimake mu ya ba mu ikon yin aiki da dokokinsa da za mu saurara mu hannu daga abubuwan da ya hana mu aikatawa mu yi cikin zabura da annashiwa da jin daɗi ga dukkan abin da ya ce mu yi Allah ya taimake mu kafin mu fara wannan tafsiri yana da kyau a mai wasu bayanai waɗannan bayanai a saƙonni ne daga uwar ƙungiya ta jama'atu zara bid'a wa iqamatis sunna kamar da aka sani a mako da ya wuce an yi samina ta ƙasa kaduna garin kaduna kuma an yi taro na shugabannin ƙungiya shugabannin ƙungiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban shugaba shek abdullahi balalau da kuma shugabannin jihohi a tattauna lamura da yawa na abin da ya shafi maslahar tafiyar da wannan da'awa zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a wannan zama an ƙara tunatar da ɗanwa masu tafsiri irin muhimmancin wannan aiki nasu a sanya littafin Allah a gaba karanta shi da kuma yi wa al'umma da suke sauraro bayanin ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce wannan aiki ne wanda yake babba domin mutumin da ya tsaya ko ya zauna ya fuskanci mutane ya bude alkur'ani mai girma kamar yana wakiltan Allah ne madaukakin sarki yana wakiltan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani aiki ne babba shi yasa mujimin malami ibn qayyim al-jawziyya ya eh, yi wani littafi na musamman da ya sanya masa ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin littafi ne cikin volum ɗaya har hudu ya yi shi domin faɗakar da masu irin wannan aiki na da'awa na bayanin alkur'ani wa al'umma bayanin sunonin manzon Allah hadisan manzon Allah ga al'umma ya kira su da cewa su ne almuwaqqi'una an rabbil alamin kar mutanen da suke sanya hannu suke sanya signature a matsayin suna wakiltan Allah maɗaukakin sarki domin duk abin da za a faɗa kashi casa'in cikin ɗari za ka ce Allah ne ya ce ko manzon Allah ne ya ce ‘yan kaɗan ne za a ce ba mu da nassi lada iyaka muna gani ana iya kiyasta wannan matsala akan matsalar da nassin ta yazo cikin alkur'ani ko cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dalilai kaza da kaza saboda yadda suke kama a bangarori kaza da kaza saboda haka masu tafsiri ne ma zan yi amfani da wannan dama sami wannan munasaba ta buɗe wannan karatu akwai da yawa daga cikin abokai yan uwa waɗanda suke da majalisun tafsirai wasu da rana wasu da lokuta daban-daban dai wannan aiki ne babba dole a sanya tsoron Allah kuma kowa kada ya wuce gona da iri kada wani wato ya yi wa addini karambani abinda bai sani bai ce ya sani wannan ba daidai ba ne babu wani mutum guda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ce ya san komi da komi ko ya san dukkan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi ba wani abin da bai sani ba domin kamar da hausa suke cewa dan adam tara yake ba a shiga goma wannan ƙa'ida haka take tana da ƙarfi sosai a imama da yawa manya-manyan maluma irin su imam malik irin su imam shafi imam ahmad imam abu hanifa za'i da laif da sauransu ba dukkan ilmai ne suka sani ba ko su hadisai da ba sani ba wannan al'amari ne wanda yake tabbace za ka fahimci haka daga manganunsu da irin abubuwa da suka faru a majalisunsu saboda haka duk abin da mutum bai sani ba kada ya karambanin cewa ya sani domin Allah shi ne abin tsoro da'awa Allah shi ne iya dukkan wani alheri ba aibi ba ne a maka tambaya kan wani al'amari da baka sani baka ce baka sani ba wai sai ka duba sai ka karanta sai ka bincika sai ka tattauna da wasu abokai wasu malumanka ko wasu abokanka babu wani laifi a ciki amma aibi ne abinda baka sani ba kaga cewa kawai kai don kada a ce baka sani ba kai ƙarya wannan aibi ne sosai to jagorancin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa qamati sunna kungiyar da'awa ba kungiyar tara girman kai ba ko neman cewa mun fi kowa iyawa bukatar mu a bauta wa Allah a yi ibada kamar yadda annabi sallallahu ta'ala wa sallam ya ce a yi ibada a yi ƙuduri a yi aƙida kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi aƙida a yi mu'amala kamar yadda annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a yi mu'amala wannan shi ne aikin wannan ƙungiya don haka a kafa wannan ƙungiya muna kuma fata allah ya taimake mu wannan ya zamanto shi ne aikinmu da ma waɗanda za su zo bayan mutuwar abu na biyu kusan wannan ƙungiya tana faɗaɗa ayyukan da'awa saboda tafiya da zamani tana ƙoƙari daga cewa ta fa'idantu da irin abubuwan da zamani ya kawo masu amfanin gaske wannan shi yasa ƙungiyar nan tana da gidajen tv ga sunna tv ga manara tv ga manara rediyo manara rediyo duk da yake ba awa 24 ba ne awa biyu ne cikin awa 24 amma yana da amfani da yawa shi ma kusan amfani da wannan kafofi yana taimakon jama'a da yawa wanda suka mallaki na'urorin kallo yana amfanar da su suna cikin ɗakunansu suna ga irin wa'azuzzuka da maluma daban-daban suke gabatarwa suna fa'idantuwa da fa'idoji da yawa da maluma da ƙwararru cikin wasu fanninnuka wanda ba dole ba ne zamanto mu ba sharatan abubuwa ne da suka shafi shari'a kai tsaye amma dai natijar suna taimakawa shari'a amma wannan lamura kun sani suna cin kuɗi miliyoyi ƙungiyar nan ba wai wani kuɗi ta tattalinsa wasu miliyoyi ne yanzu ta yi tattali miliyoyi ko biliyoyi amma dai ta dogara ne da Allah da abin da ke hannunta kuma tana ganin cewa wa qul malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun idan dai saboda Allah za ku yi idan dai don taimakon al'umma ne za ku yi insha Allah ta'ala Allah zai muku jagora wayannan kafofin yada labarai suna bukatan kuɗi da yawa kuma al'amura ne ba wai kawai daga nan Najeriya shi kenan ta'amulin sai ya kare ba misali manara muna da studio nan abuja nan na headquarter nan najeriya da abin da muka yi za mu tura kai tsaye zuwa ga ofishinmu da ke kurtsum sudan wanda da latin din gwamnatin sudan da can muka samu latin saboda wahalan samun sanan najeriya kamar da aka sani can ma'aikatun muke biya muna da ofis ma'aikatu ake biya cikin dola wasu ma'aikatan wata suke nan Najeriya ma ba ɗan Najeriya ba ne duka da dole ake biyan su inda ake harba duk wayannan al'amura can Cyprus da kaman gidan rediyo can Spain duka da dole muke biya to kun ga yadda naira ta yi kafa saboda haka dole abubuwan da aka tsara lokaci guda dole al'amura sun dan abin nan wannan shi ya sa. kungiya tana bukatan kuɗi wanda da ba ta yi tsammanin za ta bukata irin wannan lokaci ba aka shawarta aga cewa yana da kyau a samu kowane mutum da za a ce mutum dubu ɗari za su ba da dubu ɗaya za a samu menene miliyon ɗari domin bukata saboda irin wannan yanayi da faɗuwar naira ya sa muna bukatan miliyon ɗari da hamsin da da baya cikin lissafin saboda haka muka aka tsayar cewa a nemi yan uwa cewa kowa da zai yi ƙoƙari ya ba da naira dubu ɗaya a samu kuma yawan masu bayarwa din nan kamar da na ce dubu ɗari za mu samu nawa za mu samu miliyon ɗari aka samu dubu ɗari da hamsin za mu samu miliyon ɗari da ɗari da hamsin kuɗin yana da yawa amma kuma in aka kyautata niyya za ga cewa an ba da su ba tare da mutane sun sha wahala sosai ba to saboda haka wannan tsari an fara shi wasu take tun daga can kaduna sun aika jihohi sun fara wasu kuma suka ce sai kamar irin wannan rana ta yau mu ma a wannan rana ta yau yanzu muna gabatar da wannan tsari a wannan masallaci duk kuma inda yan uwa suke a nan taraba insha Allah a ranar tafsiri kudu inda majalisar tafsiri take an fara wannan tsari kuma za a ci gaba da kokari a ga har zuwa ƙarshen ramadan kowa ya yi kokari don ubangijinsa don taimakawa da'awa domin mai taimakon da'awa tun daga nan duniya za a ga cewa mutane sun damu da shi ana maganar muhammad muhammad ali muhammad ali kun ga duk an zo maganar yabonsa tun lokacin da ya karbi musulunci yana shekara ashirin dan shekara 22 yake kokari yake lura da musuluncin nan har ya zo ya bar wannan aikin nasa na na na abin da ake kira menene ya koma harkokin da awa yake harkokin addini yake wannan ba abin da yake kara masa face mai face farin jini da addu'o'in mutanen kirki na duniya gaba daya yanzu a sallar janazarsa da za a yi juma'a mai zuwa ba mu san irin mutanen da za su taru ba shugabannin kasashe yanzu nake jin ma shugaban turkiya shi ma zai halarci zai halarci jana'iza saboda haka aikin kwarai tun daga nan duniya ma mutum zai fara ganin sakayyar saboda haka muna fatan Allah ya taimake mu a ah, wasu za ga suna da iyalai da yawa sai a yi ƙoƙari a bayarwa mata su taimaka ya'ya wasu wanda ba su da abin nan su bayar misalin yanzu ni muna da ya'ya wajen wajen talatin da wani abu akwai iyalai da nufin matan aure a ne ne to duk kowa zai ba da iya abin da zai bayar ah, mata na sun taimaka daga sun ba da wannan yayi kuma kafin watakila ba wai yau da sun ba an samu uku daga cikin su sun ba da dubu ɗaya suka ce a buɗe da su kuma ina ga wannan ba shine iyaka ba za su ƙara domin dubu ɗaya da muka ce dubu ɗayan nan mafi karanci kenan akwai wani wanda ke da niyya da yawa yana iya bayarwa fiye da abin nan domin koran da aka gabatar da shi a babban taro na Kaduna ina ji a lokaci guda ba a tashi ba sai da muka tara fiye da naira dubu ɗari uku to duk wata munasaba da ya bayarwa ake yi ko shekaran jiya da muka zanna da shugabannin kungiya mutum biyu na ga mutane sun dan bayar ma na dan ba da wani abu na san yan uwa da muka tafi da su sun ba da wani abu yanzu ma a nan yanzu zan ba da dubu ishirin akwai dubu uku daga wasu iyalai na kaga zan ba da dubu ishirin da uku yanzu ban san abin da alaran ma zai bayar ba nawa za ka bayar alaran ma na'am to Allah rama man zai bada dubu biyar kamar da muka gaya muku mu fa yanzu wannan ni dai ba wai ya kaci kenan ba duran da wata fursa ta samu kafin Ramadan nan ya kare zan yi ta bayarwa zan yi ta bayarwa insha Allah muna fata Allah ya taimake mu a a abin nan kwamitin layya wanda karkashin malam Abdullahi mal abdullahi mai martaba shi zai shugabanci wannan da membobinsa ina an ko wani memban a cikinku ga dubu ishirin da uku a nan muna fata Allah ya taimake mu abu na uku na ƙarshe shi ne mu yi amfani da wannan dama da muke ciki na wannan wata mai alfurma mai yawan daraja watan alheri watan azumi da sallah da ayyukan alheri na sadaka tare da zumunta kyautatawa makwabta da abokan zama da sauransu mai amfani da wannan dama da wannan wata da wannan dama da Allah ba mu ma'aikata aikin alheri mu sama wa kanmu mu tara wa kanmu alheri ba da za a yi kana aikata alheri kuma a ce ka taɓe nan duniya ma ballantana lahira uwa uwa. ko mu yi ta addu'a wannan sabon jagoranci da muke da shi yanzu a najeriya shugaban ƙasa mutum ne duk tarihinsa duk an shaida mutum ne kyakkyawan niyya mutum ne wanda ya damu da ƙasarsa mutum ne wanda ya damu da al'ummarsa tun yana ma saurayi lokacin da kowa zai ga cewa a lokaci ya kamata ya tara abin duniya don duk abin da zai ci yana jin daɗinsa ballantana kuma yanzu da ya kai shekara shekaru wajen saba'in da uku mu ma da mu kai shekara sittin ba muna jin yanzu abubuwa da dama wani lokaci kana ji baka kana ci baka jin daɗi saboda haka wannan mu muna ga wata kyauta ce illa daga Allah samun jagorancin irin wannan mutumi a irin wannan lokaci amma kun sani tarihin duniya ma tarihin duniya haka yake ko zamanin annabawa idan Allah ya aiko su dole za a samu su shedano da suke kokarin su horore abin da suka zo da shi ballantana kuma a irin wannan zamani ko a irin irin wannan mulki saboda ga dole za a samu wani wani bukatansa shine a wargaza kasar ko da shi ba zai ji daɗi ba irin dai wannan kyakkyawar niyya ta a gina Najeriya a gina jama'ar Najeriya a sanya su a turba turbar da za ta amfane su ya zamanto komai ƙa'ida za a bi yanzu ku duba duk ƙwarewarka da certificate ɗinka za ka nemi aiki wai ba za ka iya zuwa kawai hankalinka ba zai kwanta ba ka ce ka gabatar takardar nema sai ka ta kafa abun ya zama ka'ida wannan ba daidai bane musiba ce ashe yanzu cancanta ba zai sa ka samu abin da ya kamata ba sai da alfurma kullum wannan ba daidai bane ai musiba ce a ƙasa to irin wannan abubuwa duka yana ana bukata a koya abin nan a koya wa mutane ashe yanzu kai ba za ka ci ba ko ba za ka sha ba sai ka dogara da wani a'a ana son a gyara ƙasar ta yadda za a ce kowa yana da irin hanya da zai iya samu ba a cewa kowa sai ya zama to mai arziki babu wannan a duniya amma dai alal kalli ya zamanto zamantakewar ta zamanto akwai adalci a cikinta wannan shine burin wannan bawan Allah yana sai sanya wato al'ummar wannan ƙasa a bisa turbar tarbiyya abin zai amfane mu zai amfani ƴaƴanmu insha Allah ta'ala ko da ko kafin abin ya tabbata saboda ƙasan ta a bisa gurɓata ko karkatar tarbiyya kila za a ɗan sha wahala don za a ji abin bambara kwai amma dai alheri ne aka yi haƙuri saboda haka ai wa ƙasan mu fatan alheri da addu'o'in alheri ai wa shugaban mu fatan alheri da addu'o'in alheri Allah ya bashi lafiya Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri kowa ya riƙe irin wannan addu'a muna fata Allah ya taimake mu Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريضا او على سفر فعجة من ايام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني الدائي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wannan shine watan ramadan wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa min allahi al ila sama'i dunya fi lailatul daga lauhul mahfuz wannan tsararren allo babban allo da ba dukkan komai na cikinsa a rubuce a cikin wannan dare aka ɗauko alkur'ani daga lauhul mafus ila sama'i duniya zuwa ga sama ta farko sama mafi kusa da mu fi lailatul qadr a daren lailatul qadri a daren nan mai daraja ko a daren daraja Annaku dauko daga lauhul mafus dungurungum ɗinsa aka kawo shi saman duniya a wani wuri da ake kira baitul izza kamar yadda wasu masu tafsirai suka ce shi alƙur'anin nan fihi hudan akwai wata irin shiriya cikinsa halin wato hudan din nan a matsayin hali wato alhali akwai wata irin shiriya cikinsa haka aka sauko da shi daga lauhul mafus zuwa saman farko hadiyan min ad-dalala yana mai shiryar da al'ummai mutane da aljanu yana mai shiryar da su ga barin bata yana mai shiryar da su zuwa ga ina zuwa ga shirya wato hudan Nas, shirya ce ga mutane shi al alqur'ani wa bayyinatin sannan kuma shi alkur'ani ba wani abu ne ya tattara a'a wa bayyinatin ay ayatin wadihatin min alhuda ayoyi ne bayyanannu na shiriya mimma yahdi ila alhaqq wa daga cikin abubuwan da ke shiryar da mutane da aljanu zuwa ga gaskiya min al'akam na da hukunce hukunce wa min da kuma na daga Abin da ake kira al wato ma yufarriqu mimma yufarriqu bayna al-haqqi wal batil abubuwan da an aka bayyana su sai ga cewa sun bayyana maka lalle ga inda gaskiya take sa'annan kuma ga inda ƙarya take saboda haka ko dai ka yi wa kanka ƙiyamun laili ka bi gaskiyar ka samu aljanna ka samu kyakkyawan sakayya wurin ubangiji ko kuma ka yarda shaidan ya ja ka ka yi akasin haka wanda akasin haka shine samun sakayya wato ko mummunan sakayya shine shiga wuta Allah ya tsare wannan shine alqur'ani wannan ita ce sifar alqur'ani to a cikin ramadan din nan ne watan ramadan aka saukar da wannan littafi mai daraja wanda ke kunshe da irin wa'annan lamura masu matuƙar kima faman shahida minkum shahara ma'ana shahida din nan ai faman hazara duk wani wanda ya halarci watan azumin nan daga cikin ku wa huwa sahihun alhali yana lafiyayye to falyasum ya azumci wannan azumi ai amrun bi wujubi siyami alaihi ko abin nan amrun bi wujubi sawmi alaihi falyasum din nan wato umurni ne na wajibcin azumi akan dukkan wani wanda yake baligi lafiyayye da watan ramadan ya tsaya ko jinjirin watan ramadan ya tsaya kuma yana nan a irin wannan hali da muka sifanta na cewa yana lafiyayye baligi wanda ya cika dukkan sharuɗa da azumi zai wajabta a kansa malam ya ce wata shehi mushe abubakar mahmud dumi ya ce wa bayyana sunnatu أن أول bi ruyatil برؤية au jama'atin جماعة lil hilal wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyanar da cewa farkon watan ramadan yana bayyana ne bi ru'yatil adalaini da ganin adalai biyu mutum biyu da shari'a ta amince da hankalinsu ta amince da ɗabi'arsu in suka ce sun ga wata to kenan farkon ramadan na tabbata da maganar su aw jama'atin mustafida ko ko mutane da yawa koda daga cikin su akwai mutanen da ba za a sifanta su da cewa adilai ba amma kuma suna da yawa ta yadda da wuya a ce za su haɗa baki domin faɗin abin da suka faɗa to tabbatar wata ko a ce jinjirin wata ko ganin jinjirin wata ba zai tabbata ba sai da adalai biyu wannan matsala ce filafiya ba wai dukkan maluma ne suke faɗin wannan magana akwai wanda suke ganin cewa shaidar adili ɗaya ma tana isa amma wasu suna cewa sai sun kai biyu zuwa sama in biyu ne babu laifin adilai ne ko kuma mutane ne da yawa wannan ita ce masabar malikiya wato anan kamar eh, sheikh abubakar mahmud gumi ya rinjayar da masabar malikiya ne wannan ita ce masabar malikiya ita ce kuma masabar imamul auza'i ita ce masabar isaq ibn rahuya su anan sun yi amfani da kiyasi ne masu wannan masabar cewa jinjirin watan ramadan ba zai tabbata da shaidar mutum ɗaya ba sai da shaidar mutum biyu zuwa sama ba da nafsi suka yi aiki ba a nan sun yi aiki ne da kiyasi nassi ya zo cewa jinjirin watan shawwal ba zai tabbata ba abinda za a fahimta daga nassin kenan sai da shaidar adilai biyu ko zuwa sama amma nassi bai zo da wannan siga ba a wurin tabbatar jinjirin watan ramadan sai suka kiyasta jinjirin tabbatar jinjirin watan ramadan akan me akan abin da jinjirin watan shawwal ke tabbata amma mafi yawa mafi yawan maluma sun tafi akan cewa jinjirin watan ramadan yana tabbata da shaidar mutum guda ma kawai wanda ya ce masabar abdullahi ibn mubarak ita ce masabar imam ahmad kuma wannan masaba ko ɗaya ce ko wani fatawa ne daga cikin fatawoyi biyu na imam shafi'i kuma wannan ita ce maktabar imam abu hanifa idan dai wato sama tana da gajimare hujjar su sun yi hujja ne da nasti malikiya da su imamul auza'i da su ishaq ibn rahuya da ƙauli ɗaya daga cikin ƙauluka biyu na shafi'i su sun yi hujja ne da kiyasi su ko nan sun yi hujja da nassin hadisin Abdullahi dan Abbas kamar yadda hakim ya ruwaito da isnadi sahihi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yana cewa tara annasul hilala mutane sun dubi wata sun nemi jinjirin watan Ramadan fa akhbartu rasulullah anni ra'aytu sai na ba annabi labari cewa ni fa na ga jinjirin wata Abdullahi dan Umar kenan fasama wa amara nasa bi siyami annabi sai ya azumi saboda labarin abdullahi dan umar kawai ba shi kadai ya nemi watan ba a madina abinda ake cewa duban fari sabbai da yawa kowa ya yi ta kokari ya duba amma ba wanda ya gani sai sai abdullahi dan umar shi ɗaya ne kawai da kuma ya ba annabi labari annabi sai ya azumi da wannan labari nasa ya kuma umurci mutane dama shugaba shi yake da haƙƙin umurtan mutane shi ya samu a nan sarkin musulmi shi yake da haƙƙi shi yake da maganar ƙarshe cewa ganin wata ya tabbata a wuri na saboda haka ku musulmin Najeriya ku yi azumi ganin wata na shawwal ya tabbata a gare ni ko musulmin Najeriya ku ajiye azumi shine kaida ba wani ne zai zai koma gefe bai ta yana dan group shi ma shugaban wasu wasu mutane ne ya ba da izini a azumi wannan ya kiransa jahilci da rashin sanin inda musulunci ya sa a gaba kenan tun da ɗaya kaulin an dogara ne da kiyasi ɗaya kaulin kuma ya dogara ne da me da nassi wanda ya dogara da nassi tabbas maganar sai da tafi ƙarfi amma duka sun yi ittifaki a watan shawwal saboda nasti ya zo sai an samu shaidu nawa biyu na to shi ne mala ya ce biru'yatil adalaini dama nan kamar da muka ce mala ya zaɓi masarar malikiya ne da wanda suke tare da malikiya أو جماعة مستفيضة للهلال أو بكمال شعبان ثلاثين ko kuma da cikar kwana talatin don wata ba ta wuce kwana talatin asali ishirin da tara amma ya yiwu a samu abin ya kai talatin mun ce asali ishirin da tara ne domin abin da za ka tarar kira a sunna a sharu tis'atun wa ashirun tis'atun wa ashirun sai a ce wa in humma ko wa in hubbi alaikum idan wa in humma idan ya to an samu gajimare ba wanda ya ga watan to shikenan fa akmilu sha'bana 30 to sai ku cika sha'ban ku kaddara sha'ban din nan ya cika menene kwana 30 amma asali asharu tis'atun wa ashirun mala yace har yanzu wajibu sawmu ala man wasal ilayhi al-khabaru bidhalik azumina wajaba ga duk wani wanda labarin tabbatar wata din nan da ganin jama'a ba ko da adilai biyu to wanda duk labari ya zo masa ya zama to wajibi kenan me ya azumi wala yura'a fi zalika matsali'un nujum malam yace ba a damuwa a cikin wannan na bambancin yanayi bambancin lokaci bambancin wuri wa biladul islam kulluha wahida za a dauka dukkan kasashen musulmi kamar dunkulilliyar kasa ce guda taban ita ma wannan matsala matsala ce kilafiya an fahimci abin saboda haka mala ya zabi wannan masaba akwai kaulin da ke cewa inna li kulli baladin matla'uhu wa li kulli baladin matla'ahu fala talzamu ru'yatu baladin abin nan baladan akhar arba'u bauda akwai wanda suke ganin cewa kowane ƙasa da take da jagorancinta na musamman to tana da kuma ita ganinta ganinta tana da keɓantaccen ganinta ita don wata ƙasa ta gani ba zai shafe ta ba zai zama ba zai lazumce ta ba akwai kuma da suke ganin ru'yatu ayi baladin talzamu kulla biladil ardi walau taba'abat ko kuma da suke ganin cewa wato ganin ƙasa ɗaya yana lazimtar dukkan ƙasashen duniya idan mu nan Najeriya wata ta tabbata a wurin mu to shikenan ya lazimci Niger ya lazimci su Cameroon su Chad su Benin su Togo su ina ne ƙasashen mu na Afirka ƙasashen asiya ƙasashen turai ƙasashen america australia duka wa'annan akwai kuma wanda suke ganin cewa inna ru'yata ayi baladin talzamul balad alqariba minhu idan wata ya tabbata a ƙasa to duk ƙasashen da suke makwabtaka da shi abin zai lazumce su amma wanda ba sa kusa da shi abin ba zai lazumce su ba a gaskiyar lamari shine zance mafi inganci a nan shine kowane ƙasa ta zamanto tana da me tana da ganinta na musamman domin wannan shi ya fi tafiya da menene da asalin wato abinda shari'a ta zo da shi shari'ar musulunci da ma da shawarar shari'o'in annabawa sun ratayar da ayyukan ibada da irin yadda taurari ke jujjuyawa yadda lokuta ke tafiya misali an ce magariba tana waje ba me lokacin da rana ta faɗi tayi lokacin da rana za ta faɗi a jalingo dole ne a ce lokacin da rana take faɗo a dola ko dole ne a ce lokacin da rana take faɗuwa a abuja misali a yau din nan da za ka yi googling ka je ka duba ka ga wato kalandar lokutan garuruwa na duniya gaba ɗaya ka nemi jalingo za a baka za a baka time table na lokacin da rana ke fita a jalingo da lokacin da rana ke faɗuwa a jalingo za ga cewa alfijir zai keto a jalingo yau din nan muna daren eh, eh, menene muna daren eh, talata karfe hudu da minti ishirin da takwas haka zai ci gaba da minti ishirin da takwas eh, talata laraba alhamis juma'a ina jin sai asabar ne zai fara juyawa ya kai minti karfe hudu da minti ishirin da tara da za ka dubi kalandar lokuta na duniya na garuruwan duniya gaba ɗaya ka dubi ka ce na jalingo ke bukata za na maka cewa a jalingo rana za ta faɗi a yau ƙarfe shida da minti ishirin da takwas daren talata ɗin nan ɗazu da litinin haka talata laraba za a kai ishirin da tara alhamis ishirin da tara daga juma'a karfe shida da minti talatin asabar karfe shida da minti talatin to saboda haka lokacin da rana take faduwa a nan jalingo ba lokacin da suke faduwa a abuja ba tsakaninmu da abuja ya kai wajen kusan minti sha biyar misali tsakaninmu da sokoto ya kai wajen kusan minti talatin tsakaninmu da lagos ya kai wajen minti talatin misali idan ka ce yanzu kai yanzu kana nan kai mutumin jalingo saboda haka yanzu ka ce magariba muke yi saboda haka yanzu muna kiran sallar magariba mutanen dola eh, eh, ku sallar magariba kaga suka hana su ma sallah cikin lokaci don lokaci yana neman wucewa don kafin rana ta faɗi a jalingo za ta faɗi a dola don suna gabas da mu mutanen abuja suna yamma da mu mutanen lagos suna yamma da mu mutanen sokoto suna yamma da mu za ka sa su yi sallar magariba lokacin da magariba ba ta yi ba to haka shi kansa ganin wata din nan mutanen da suke gabashin duniya suna iya ganin watan tun da ganin wata ya danganta ne da yadda rana lokacin da ya mannu da rana amma rana ta ɗan tsere masa kaɗan ta ɗan faɗi ta bar shi aka samu gap na wasu mintoci amma kuma rana ta fi shi sauri ku tuna yanzu mutanen da ke gabashin duniya irin su japan irin su china irin su indonesia irin su malaysia tsakanin ma'awoyi da yawa zai yi rana ta faɗi a lokacin su ba su ga watan ba su ba su ga wata ba domin kamar da ce lokacin rana tana faɗuwa wata tana faɗuwa saboda haka abun bai sa wani iya gani ba amma mutum da yake wannan awowin suna nan da yawa kuma rana ta ɗan fi sauri ta fi sauri saboda haka za a samu wannan gab kaga cewa mu da muke yammacin duniya kamar mu nan Najeriya ko wanda suke yammacin su Japan da China irin su Saudiya su ga watan alhali kuma mutanen gabas da su ba su gani ba to saboda haka abin a kiyasin harkokin addini da wayannan lokuta ya danganta ne ga ganin abun kuma idan aka samu nesa nisa tsakanin wuri da wuri dole ne a samu bambanci in ka ce duka zaka zo ka haɗa abin to gaskiya za ka saba wannan ka'idar shi yasa mashabar da take cewa kowane yanki da irin ganin watansu wannan shi ya ji ko da ma babu nassi ballantana akwai nassin hadisin kurayb kamar da kamar da aka sani don mutanen madina kamar da ibn abbas ya ce ganin mutanen madina daban ganin mutanen siriya ko mutanen sham daban gaskiya ne saboda tsakaninsu akwai gab ana ya samu wa'annan su gani wa'annan ba su gani ba to amma dai anan eh, malam ya ya zabi wannan martaba ta cewa eh, wala yura'a fi dalika matali'un nujum malam matali'un nujum din nan za mu ce gab da ake samu daga wuri zuwa wuri eh, wato masaukar abin nan taurari wa biladul islam kulluha wahida wa man kana maridan wanda ya zamanto bai da lafiya ga wata ramadan ta tsaya amma kuma ba da lafiya ba zan iya yi ba ko ba da lafiya ba zan iya yi ba ko ba da lafiya ba za ta iya yi ba aw ala safarin ko ko yana da lafiya amma kuma ina cikin tafiya tafiya ta kama ni ina cikin tafiya to ga sauki fa iddatun to akwai kidaya min ayyamin ukhra sai a kirga wasu kwanuka matafi yana da dama kada ya azumi ya aji azumi ya ci gaba da cin abincinsa tunda matafi ne ah, mara lafiya an ba shi uzuri saboda haka ya ajiye azumin ya ci gaba da cin abincinsa yana da uzuri amma ya kirga kwanukan da ya sha bayan ramadan in ya samu sauki bayan ramadan ya ga matafi tafiyansa to sai ya biya shine ma'ana tun min ayyamin ukhra mala yace taqaddama mithluhu kwatankwacin wannan magana fa'idatun min ayamin ukar innan ta gabata a ayoyin da suka gabata amma kullum li Allah ya tawhama nasfuhu bi ta'mimi man shahida amma an sake maimaita wannan don kada wani ya tsammanin cewa don an ce man shahida duk wani wanda watan ramadan ya halarci watan ramadan wato watan ramadan ta ta tsaya shi kuma yana nan to shikenan ya azumci watan kada wani ya ce saboda an ce duk wanda watan ramadan ta tsaya ya azumci watan to in ba a ce fa man kana minkum maridan ba to za a dauka a yanzu kam mara lafiya ma ba a dauke masa azumi ba a yanzu kam matafiyi ma ba a dauke masa azumi ba shi yasa aka sake karrara wannan fa'iddatun min ayyamin ukhra me yasa Allah mana wannan sauki yace matafiyi yana iya aje azumi mara lafiya an ba shi dama ya ajiye azumi me yasa Allah ya mana wannan sauki yuridullahu bikum al-yusra saboda Allah na son mu ko na son ku ko wannan al'umma muhammadiyya yana son ku da sauki wala yuridu bikum al-usra baya son ku da wahala walidhalika abaha lakum al-fitra fil marad wannan shi yasa ya halatta muku shan ruwa da cin abinci saboda ciwo wasafari ko saboda tafiya ولكون ذلك في معنى الإلة أيضا للأمر بالصوم وقد أطف عليه ولتكملوا العدة saboda akwai ma'anar umarni da azumi cikin wannan shi yasa aka ɗosa na maganar da za mu faɗa yanzu a cikin ayar da aka ce wali tukmilul iddata bitakfifi wa tashdid Allah ya muku haka don yana son ku da sauki baya son ku da wahala kuma Allah ya ce abinda kuka sha ku biya don me walitukmil idda domin ku cika ku cika idda domin idan matafiyi ya yi tafiyan kwana ishirin ya sha ruwa in aka ce kada ya cika shi a wannan shekaran ku azumin kwana goma kenan kawai zai yi to ka kuma ai azumi wata ɗaya ake yi shi bai yi ba saboda an sauke masa wasu lokuta kenan to ya cika ya yi kwana ashirin ɗin haka nan ma mara lafiya abin da ya sha shi ma ya kawo tukmilu ɗin nan ana karanta shi ko a ce tukmilu da takfif ko a ce tukammilu wale tukammilu idda duk kirawoyi ne masu kyau a idda a idda ta saumi ramadan wale tukabbirullah kuma domin ku girmama Allah a inda ikmaliha lokacin da aka gama wannan e, e, abin nan e, cika abin nan kwanakin azumi a girmama Allah a yi kabbara a daren idi a yi kabbara ranar idi a girmama Allah alama hadakum saboda nuna godiya akan irin shirya da Allah maɗaukin sarki wato ya muku ya ku wannan al'umma muhammadiyya a arshadakum li ma'alimi dini ya koya muku yadda za ku yi addinin sai zaman to karɓeɓe wa la'allakum tashkurun Allah muku irin wannan irin wannan shari'a wacce take tattare da sauki babu tsanantawa don ku zaman to masu godiya ga Allah ala zalika akan wannan ni'ima malam yace walamma kana shahar ramadana shahar saum da yake watan ramadan ya zan wata ne na azumi wa sharan mubarakan kuma ya zan wata ne mai albarka yurja fihi ijabatu du'a da ake neman amsawa mai addu'a addu'arsa sa'annan wa zikrullahi tabaraka wa ta'ala kuma ake tsammanin za a yawaita ambaton Allah a cikinsa saboda neman falala jawabuhu ala su'ali jama'atin nabiyya wato saboda wannan dalili sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da amsar da ake tsammanin wato wasu jama'a za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ƙaribin rabbuna fanuna ji ubangijin nan namu kam kusa-kusa yake ne saboda haka mu masa magana a hankali wa masa magana hankali kamar maganar da mai ganawa ke yi da wanda yake ganawa da shi an ba'idun fa nunadi ko ku a nesa da mu yake sai mun daga murya mu kira shi in za mu kira shi fa qala ta'ala sai Allah sarki yace wa فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka labari na a iza aradu an yas'aluni idan suka tambaye ka menene matsayina ta ya kamata a fuskance ni idan suna nufin su roƙe ni lokacin da suke son su roƙe ni to ga ya musu fa inni lalle ni ay Allah ni Allah madaukakin sarki qaribun minhum bi ilmi ina kusa da su da sani na ina sanin abin da suke ciki fa akhbirhum bi zalika ga ya musu haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya musu ujibu da'watad da'i ko adda'i idza da'an ga ya musu ni ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da ya kira ni don mai roƙo a lokacin da ya roƙe ni zan amsa masa bi ina latihi ma sa'al ta hanyar in bashi abin da ya roƙa kuma ko ba yanzu yanzu ba gwargwadon abin da yake maslaha gare shi kuma ko ba abin da yake gani shine zahirin abin da ya roƙa ba domin wani zai roƙe ce Allah ka azurta ni shi yana bukatan kuɗi ne kamar wani shi dama ya je aikin hajji ne ko ya je ne ko umra domin ya samu kuɗi maganan kuɗi ya dame shi saboda haka yana tsawafi yana cewa dai Allah ka azurta shi abin nan ya gama yana cewa dai Allah ka azurta ni bayan ya gama zai tafi zai tuna kar watakila ba a fahimce shi ba zai ce kuɗi fa kuɗi maganan arzikin nan kuɗi kuɗi ya ubangiji <laughs> to saboda haka ya yi Allah azurta shi da lafiya lafiya ya zama to shine mafi alheri gare shi ba kuɗin ba tsaban kuɗin da wani zai mulki zai so alhali sharri ne Allah saboda yana son sai ya ba bashi wani alheri da amma dai ka'ida ce ujibu da'awata da'i idza da'ani ni ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni falyastajibu li amma ga ya musu su bayin nan nawa su ma su amsa su amsa mini ay fal yastajibu li du'ai bi su amsa mini kirana ni ma ta hanyar mini biyayya su bi dokoki na inda nace su tsaya su tsaya ka su ketare abin da nace su yi su yi iya iyawarsu وليؤمنوا أي يدوموا على الإيمان sannan su imani mana su dawwama a bisa imani da ni da littafaina da annabawana da mala'ikuna da wutar da na halitta saboda masu taurin kai da aljannan da na yi saboda mutanen kirki la'allahum yarshidun in sun haka tabbas za zaman to shiryayyu ayyata dole wa rushdu huwa salam wa khilaful ghayyi wad dalal abinda ake nufi da rushd shine sala kyautatuwar hali sabani abin da ya kiransa al-ghayy wa dhulal halaka da bata malam yace sun maraja abin siyab bayan abin da muka saurara yanzu sai kuma tsarin ayoyin nan na Alƙur'ani ya dawo da mu ila al-kalami ala saw zuwa ga magana kan azumi wa tamami ahkamihi da kuma cikar hukunce hukuncensa don mun fara magana azumi sai muka ce wa su alaka ibadi anni fa inni qarib kamar wata jumla a itirabiyya amma dai tana da alaka da azumi domin azumi lokaci ne na addu'a saboda ibada ce da ake yin ta a lokaci mai tsawo awa 20 da eh, biyu ko wani abu mai kama da haka kusa da haka ko abin da ya zarce haka gwargwadon wuri da kuma yanayi faƙala sai Allah ya ce na ko lokaci yayi alhamdulillah to alhamdulillahi rabbil alamin muna fata abin da muka saurara mu amfanu da shi Allah ya taimake mu mu amfanu da shi amfanin eh, sauraron abin nan karatun alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ke saurara shine aiki da shi to Allah azurta mu da yin aiki da abin da muka saurara Allah ya taimake mu har kullum amma yanzu an gaya wa mutane ne kowa da kowa kowa sai ga iyalansa da abokansa ai ta wa dai mu gani ko ma nan tara ba za mu iya tara ko da